ya lau ma bai na abihin wa makal fahim wa lahi ne shi ne dole ke ya ne shi raya udu in dubu ma wa huwa ya ne shi sun ya kuwa ta sabbi bin da abika wasu ne ke yin kana tawa Allah ma roƙe ka na tawassuli da wannan wasu ayyukan ta nan ta mu ya alƙarin Allah gafarta mana ga wata yau mai girma sanatu kuma ɗan takarar shugaban ƙasa muna roƙa maka Allah Allah ya maka jagora Allah ya baka wannan matsayi kuma ya baka Allah ya maka Allah ya baka wannan matsayi kuma ya baka Allah ya maka Allah ya baka wannan matsayi kuma Allah in ya baka Allah ya maka Allah ya sani ni kuka zo wannan jiha ta mu lafiya ubangiji Allah mai da ku kuna ku tafi lafiya ya kara muku tsaro ya kara muku imani ya kara muku nasara bakin aiki ma wato abokan aiki suke tafi tare da kai ubangiji allah ya ba su iko rike maka amana kuma allah ya baka iko rike amana su allah ya taimake ku gaba daya allah ya zo da wani ƙasa mu lafiya mutum suka faruwa a wannan ƙasa mu ubangiji allah ya kwantar da su allah ya sa in ya ba ku ba ku ikon gyara wa'annan fitinu allah ya sanya albarka a ciki allah ya taimake mu ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله bayan godiya ga Allah da salati da fiyan halitta Allah baki daya annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara godiya ga Allah bisa ga wannan ni'ima da imani ta imani da musulunci kuma muka samu wayannan jagorori a wannan gida mai albarka gidan fadilatu sheikh shugaban majalisar malamai ta ƙasa da kungiyar jama'ati izalatul bid'a wa iqamatu sunna wacce marigayi ya Sheikh Ismail Hadis bin Zakariya ya assasa wanda kuma malam shine kalifansa na farko wanda a yau yake karban bakuncin mai girma dan takarar shugaban kasa kuma senata wanda kuma wannan gida dama kusan gida ne nashi wanda kuma wannan abubuwa da suke tafiya tsakaninsa da fadilatu sheikh abubuwa ne masu dogon tarihi don haka ranke daɗe ga sheik nan kusa da kai a sheik muhammad asani a najeriya hafizullah wanda yake kusa da kai tare da malam akwai shugaban majalisar gudanarwa ta ƙasa ɗaya daga cikin wato waɗanda suke jagororinmu na ƙasa wato sheik nasir abdul wanda shi ma yana nan a zauna a wani bayan shi akwai maji na ƙasa kuma hafizi wato alaramma wanda kuma shi ne yake lura da dukkan abin da ya shafi jarrabawa na makarantunmu na asabar da lahadi na ƙasa hafiz bala yusuf idris shi ma gashi bayan haka akwai ɗaya daga cikin masu lura da wannan gida kuma babban darakta na yin agaji kuma ɗaya daga cikin manyan limaman na jima'a wato ustaz muhammad rabi musa ina nan a ka ce takwarana za ka ce to takwaranka yana nan a zaune yana daɗe kamar yadda aka saba kuma akwai ɗaya daga cikin wayanda suke jagororinmu wanda yake lura da harkar tsaro a ofishin malam wanda kuma ɗaya ne daga cikin jami'ai na wannan jam'iyya ɗan takararmu na sanata wanda kuma shine yake lura da harkar tsaro na farin kaya wato salan alhaji shafi'u ya kokon daga shi na shi ma duk da ya taho a tawagar ka. amma na gida ne zan fara gabata da shi mana fata allah ya ba da nasa sannan akwai jami'an tsaro na farin kaya da kuma 'yan agaji a can waje wanda duka kowa yana da burin ya ga ka kamar yadda aka sanar tun da aka ganka a masallaci an sani mai yiwa akwai motsin la'alla za ka ziyarci fadilatu shaidu da haka muna fata wannan tattaunawa da za a yi allah ya sanya mata albarka kuma abin da kuka nufa yake gabanku muna fata allah subhanahu wata'ala ya muku jagora inda kuka zo lafiya in kun kammala kuka tashi komawa gida allah ya isar da ku zuwa ga iyalanku lafiya allah ya muku rakiya to na sani kamar inda mai girma his excellency ya fara bayanin mu ma za mu ji wayanda aka taho da su domin in mun gan su yan uwa ne mu kare fahimtar juna da su a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim aba koma ba kuma na tuwa to jama'a assalamu alaikum ni zan gabatar da limamin masallaci na ne na gida shi ma nan gida ne a madadina da duka al'umma da muka zo da su na son godewa malam godewa dukkanin jama'a da suke wannan guri musamman ganin yadda malam ya zo ya karbe mu da kansa da kuma wannan muhimman mutane wanda da yawa dama manyan na riga na san su saboda haka muna godiya kwarai da gaske kamar da aka yi bayani mun zo wannan jiha ne domin mu zo mu buɗe ofisoshi kuma mu tattauna da shugabanni na jama'iyya da 'yan takara da sauran manyan mutane amma shigowa wannan jiha ba za ta yi a shigo ta a tafi ba a zo an ga malam a gida an gaishe shi an nemi addu'arsa an nemi goyon bayansa duk da dama shekara da shekaru muke tare da malam kuma kullum kwanan duniya muna alfahari da shi muna jin daɗi kwarai da gaske irin yadda yake tafiyar da al'amura na koyarwa ta al'umma da limanci da sauran abubuwa yadda ƙasa za ta zauna lafiya yadda kuma za a yada ilimi a wannan jiha ta plateau da ma najeriya gabaki daya saboda haka mun gode allah da ya bamu wannan dama muka zo a wannan gida kuma ita wannan tafiya dama dama ce mu zaga mu ga abubuwa wanda suke a ƙasa mun zaga tun daga abuja mun taho a mota mun zo mun ga irin wannan hanya tun daga abuja har zuwa cikin garin jos hanyar babu kyau ba daɗi kuma yawanci ma hanyoyin duka haka suke musamman ma kuma wannan gida mun zo mun ga wannan gida daga inda ma a cikin rashin kyan ma zuwa wannan gida a cikin jos ɗin ma mun ga abubuwa wanda suke allah idan an samu dama za a gyara za a inganta yadda yake malam ya taho zai kwanciyarsa sa watakila ma yana wani nazari ya shigo gida ba tare da kuma burinmu ne duka mu taimaka wajen harkokin ilimi wajen harkokin tsaro tattalin arzikin ƙasa kowa ga inda halin ƙasa take ciki mutane da yawa a halin yanzu sun zama abin tausayi ko dai dalilin tsaron wanda a halin yanzu muna zaune dinnan Allah kaɗai san mutanen da suke hannun mutane waɗanda suka ɗauke su a daji a irin wannan lokaci na damuna babu ɗaki babu wurin kwana yawanci a waje ƙarƙashin bishiya da cikin duwatsu wannan abubuwa ne wanda suke na takaici wanda muke ganin Allah yarda an samu dama za a gyara mu shine matasan nan yau mun ga matasa da za ta a garin nan masoya kuma wannan soyayya ba za ta yiwu ba dole sai da yanda ko da dai baku faɗa da baki ba to mu ma wani abu ne yau mun ji daɗi a masallaci musamman a cikin mu uku wanda muke musulmi wanda muke takara mana ya yi magana amma duka da ya faɗi tsakani kowane da kowa amma babban magana wacce muka ji daɗi shine malam ya ce a nemi masu amana to kuma ka can da an ce amana dama an san gidan amana ai ba ma sai an faɗi inda abubuwa suke ba saboda haka muna godiya kwarai da gaskiya da za ta mana kuma muna fatan allah ya ba mu nasarar wannan abin da muka sa a gaba domin mu inganta rayuwar al'umma a wannan jiha da ƙasa gabaki ɗaya saboda haka a madadinmu baki ɗaya muna godiya kwarai da gaske da malam iwa da lokaci domin ya karbe mu kuma muna fata wannan zuwa ya zama ginshiki wajen inganta danƙon zumunci da soyayya tsakaninmu da wannan gida mun gode jama'a assalamu alaikum alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallam to jama'a kamar yadda kuka ji na bude jawabi na a wannan matsaya mai albarka da yawa allah mai girma da ɗaukaka yabo da godiya kuma dama ya yi alkawari wato wa azana rabbukum la in shakartum la asidannakum ka ambaci la in shakartum wallahi ubangiji mai mana ni'imomin da sun fi gaban kidayawa ya ce idan kun gode la'azidan na kun wallahi zan kara muku to gaskiya muna daidai wani guri da za mu kare wa allah godiya domin haɗuwa da masoyi na imani da musulunci yana daga cikin abubuwan da ke kwantar da hankali ya faranta wa mutum rai a ji daɗin halartar wannan jiha ta filato mai albarka mu ta gadon gado wadda tana ɗaya daga cikin jihohin najeriya masu albarka wacce take cike da 'yan najeriya kusan daga kowane sashi har ana kiranta semi nigeria a turancin ingila na ke zato cewa wata 'yar najeriya ce da kusan kowane wakili na kowace jama'a akwai sha'ana to jagora mai jajircewa irin injiniya dr rabi musa kwankwaso kano dado a filatin nake ta ɗauki hankali yawa wanda ba yau ne sabonmu da shi ba kuma sabon na haɗewar manufa ce da fagen imani da fagen damuwa da al'umma ta ci gaba ba tare da nuna bambanci ga wani ɗan adam don ƙarancin dukiyarsa ko don bambancin imaninmu da nasa duk ba wannan ba don mu musulmi ne kuma alkur'ani allah ya ce wala kum shana'anu qaumin ala allah ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa kada ƙiyayyar wa'yansu mutane don ƙabila ko don bambancin addini ko bambancin samu ko fara fata ko baka ko gurin zama ya sa ku yi wa mutane adalci eh, eh, Idilu. Allah ce ku yi wa kowa adalci ko a ƙarabul taɓa wannan shine mafi kusa da tsoron Allah da zai baiwa ɗan adam kyakkyawar rayuwar duniya da makoma lahira to gaskiya maganganu na fili da na masu zurfi to dr rabi musa kwankwaso abokin taunawa ta ne na san ɗabi'unsa na a kusa ko nesa duk ɗan najeriya da ya ji an wa haƙƙi. ba ruwansa da cewa daga kudu yake ko arewa ko gabar ko yamma sai ya yi tattaki ko lokacin yana gwamna ko yana sanata ko yana minista sai ya je ya tsaya a gurin saboda mahimmancin ɗan adam to gaskiya kewayawar irinku a ƙasa to ana karantar da waɗanda tasu basirar ba ta kai haka ba to kaga tafiyar ka mai kyau ce ni a gona da haka nake farin cikin zuwanka kuma da kama hannun mutane daban-daban don ciyar da su gaba na san wani lokacin da ka zo ka ɗauki matasa kace ce ku je ku koyo hata tukin jirgin sama mm. yace in kun je dai ku tuna daga inda aka tura ku amma ko ina a duniya ku je ku yi aiki na faɗan wannan maganar shi ya gaya mu kuma an san haka to wannan abun najeriya tana da buƙatar ta musamman 'yan uwan juna ne kuma allah ne ya zaɓa mana ƙasar